ke ma ko kai ma idan kana da wata bukata kowace iri ce haihuwa kike nema mijin aure kike nema mallakan miji kike yi mallakan matar ka za ta kai kasuwanci kake nema ilimi kake nema neman aikin gwamnati ko ma me. ga addu'ar da za ka yi irin addu'ar da abdullahi dan masaudi ya yi billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqa qadrihi wa min idadil yan uwa masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya dawo da mu wannan rana mai albarka a wannan shiri mai farin jini mai suna tasirin addu'a wannan shiri shiri ne da muke kawo muku addu'o'i wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya koyar addu'o'i wanda sauran annabawa suka gabatar addu'o'i waɗanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi addu'o'i waɗanda waliyai suka yi addu'o'i waɗanda bayan Allah na gari suka yi Allah ya karɓa su? duk wata addu'a da zan kawo muku to ba zan kawo addu'ar da ba ta yi ba duk addu'ar da take yi ta ki Allah yake karɓa to ita za mu kawo muku a wannan shiri mai albarka yau za mu faɗi tasirin addu'ar abdullahi ɗan masa'ud Allahu Akbar yau kuma masu kallo da sauraro almajiran manzan Allah mutanen Saudiya mutanen Indiya mutanen Libya masoyana na Niger da sauran masoya na duniya gaba ɗaya kai haddi mutanen Najeriya yau ku tawo mu tafi gaban Abdullahi bin Mas'ud mu saurari addu'ar da ya karanta Allah ya karɓa masa daga Abdullahi dan Mas'ud annahu da'a faqal ya kasance yana addu'a ga addu'ar da yake cewa Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fi a'la darajatul janna jannatul khuld yana faɗin wannan addu'ar a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda sal tuɗa tun kai wannan addu'ar ya ɗan Mas'ud roƙi bukatar ka take Allah zai biya ya kai dan uwa mai kallo da sauraro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji Abdullahi dan Mas'ud yayi wannan addu'ar ya ce roƙi roƙi roƙi buƙatar ka za a biya ke ma ko kai ma idan kana da wata buƙata kowace iri ce haihuwa kike nema mijin aure kike nema mallakan miji kike yi mallakan matar ka za ta kai kasuwanci kake nema ilimi kake nema neman aikin gwamnati ko ma meye ga addu'ar da za ka yi irin addu'ar da abdullahi ɗan masaud ya yi allahumma in yas'aluka imanan la yartab wa na'iman la yanfad wa murafaqatu nabiyyika muhammadin sallallahu alaihi wa fi a'la darajatul janna jannatul khuld sai ka faɗi buƙatar ka wannan addu'a in an duba cikin mustadrak na imamu hakim za a ga wannan hadisi ko wannan bayani yan uwa masu kallo da sauraro wanda ya kalli wannan bidiyo kuma ya ji daɗi to ya yaɗa wa al'umman musulmi su gani su amfana su ƙaru don al'umma ta koma kan addu'a ana samun bidiyoyinmu na addu'a ko na magani idan an duba cikin tiktok da an yi sacin dr hafiz kano nigeria ko dr hafizu a tiktok za a ganmu insha Allah akwai bidiyoyi da yawa in an je youtube muna da youtube mai suna dr hafiz tv a youtube shi ma za ku je ku ga bidiyoyi sun fi 600 ko 500 da wani abu na karuwa a facebook muna da international islamic medicine and clinic pejin mu ne sannan akwai kuma a wata wani wata tasha da ake saka karatukan mu musamman taskar murtala kawa a facebook shi ma wato za ku iya jewa ku duba akwai bidiyon mu da na sauran mutane allah ya mana rahama